الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يجيب عنها إلا هالك أما بعد أن مسلمين مسلمة آه، جملة وعالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يوم آه، تقوى آه، يوم شاء ترى دوتا رمضان إجراء hijira ta dubu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da wato takwas go takwas ga watan bature na uku wata na uku hijira ta dubu biyu da ishirin da shida ko da shida muna roƙon allah maɗaukakin sarki a wannan tarihi ya wato ainihin fahimtar da mu abin da za mu karanta muni amfani da shi Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma na'am akwai tambaya ko da ɗaya ce na'am da eh, gaskiya ne akwai bambanci tsakanin rukuni da sharafi inda zai cewa kowanne mai karfi ne shi rukuni shi ne ma la ma min adamihi adam ma yalzamu min adamihi al'adam abinda in babu shi abu bai ba shi ko sharafi ma yalzamu min adamihi al'adam wala yalzamu min wujudihi alwujud wala adam haka ba na asma to kaga akwai bambanci in ka ɗauki ma yanzu min yin adam rukuni in babu shi babu kamar misali babu rukuni ɗaya a cikin sallah sallah ta ɓarki kamar babu fatiha a raka ɗaya raka ta ɓarki sai akwai halin gyara ko kuma wato ainihin a in aka ɗauki misali wato sadaki rukuni ne in babu shi ba aure a la nikaha illa bi waliyin wa sadaki, wa shahidai adil to wali da sadaqi da shahidai wato rukuni ne kowanne in babu shi babu aure kada ko shi ruwa kai haka amma shi ko sharadi ma yalzamu min adami al adam wala يلزم من وجوده الوجود wato ابن ده in babu shi babu abu amma ko ba dole ne in da shi sai an yi abin ba yanzu idan babu a tsarki babu sallah amma kuma ba dole ne in da tsarki a yi sallah ba ai an gane ko ko shine ashar a ina ga kuma Allah ya ya fahimta jima'a. karanta usulul fiqh yana da matukar muhimmanci يا قواعد الأصولية أقول قواعد الأصولية أقول قواعد الفقهية نعم أقول لغة الوجه كراتي مدينة ونوال يكون أغني في أنا الشيخ الدكتور سليمان روحيلي معلم معلم شكرا كراتي وده هكا شيني يعني تاجي أكن القواعد الأصولية مو من أكن القواعد الفقهية ni kan yi nake to akwai alƙawa'il usuliyya yake akwai ya rubuta muhaqqaqat to Allah Allah ne ke Allah ya kai Madina ya in je in sake in sake tambayar ka in an rubuta an buga in karbo amma duk da haka yana yana karanta da kawai usuliyya na ah, a gurgude insha Allah mun tsaya a واتو ان لا كتوا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا من كان أنني إن أجل أنفذ ما بقاتل جدا من الكذب. يا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 وأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا نعم Allah ya ce wa talil yatama ku jarrabi wato marayu suna watin ɗinsu suna ganin fi ɗinsu action su da reaction su don ku gano cewa musamman ma in suka kai sun riha shekara ta wato ainihin kusa da balaga hatta suna kuna duba su hatta idza da sun kai wato ainihin ƙaddarin aure wannan yana nuna cewa ya kamata duk wanda ya kai lokacin aure ya yi kada ya je ya kage ga baki daya ya zo kuma ya zama kasir gumi ya zama geru to sai shi ne bahaushe ke cewa a tuzuru ya fi goro barna da ga baki daya tuzuru dole ya fi barna to saboda haka ga baki daya mutum da zara ya kai aure ko maraya ne ko ba maraya wani ya aure معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأقرب للبصر ومن لم يستطع فعليه بالصيام يتك أبي بياتيك فإنه له وجاء وتذكاريا ce in bare yayin wato ci da iyali ba ya aure ci da iyali ba sai aka ce azumi to ya kariya ce ya kaɗan da kariyar ma daga karfe daga karfe nuni zuwa nan daga kullo alhujir zuwa ne faduwar rana da daren ma ga wanda zai kare shi a dama abin da ita ina cikin azumi a gaba shi da ƙarfi ba shi da sha'awa ba a gudun ba zai biyo shi sosai ba amma da garar an sha ruwa ka gani tambayi masu aure da ta an sha ruwa kaga a sannan ma abu a gudun zai biyo shi su su kaga ai kenan yar kariyar daga faduwar rana ne daga bullowar rana ne zuwa faduwa ne wuja yar kariya to hatta idza bala duka da maraya ya kai aure to a nan dai ba cewa kace ai masa auren ba amma sai daga jin fadfa'u ilaihim amwalahum ku mana ku ba su wato dukiyoyi ni sun ku haɗa a zo a haɗu a rubuta cewa kaza da kaza da kaza ne da kaza kudin su a zo gashi a bashi shike wala akulu haka da ku take in kafin ya balaga din shi ne ake nufi ba ba wai ana yin ya balaga sanin da karo kaci ba ai sai ya kai ta tsara wannan kuwa ga baki ɗaya kafin ma ya girma a aikun tafi wa daran kuna ta gaggawa kudin ya ƙare kuna cin bai gano ba ni bai balaga ba bai zama mai ba an ya kabaru kada su girma su gano su wa man kana ganiyan duk wanda ya kasance mawadaci ne yana jiya wato ainihin dukiyar maraya to falyarsa a ke kame me ta tara masa sa na'am amma wa man kana faqiran wanda yake babu shi shi ma yana buƙatar jari to da ga jarin ah, maraya nan suna juyawa to shi nan a ce kwalliya ya ci bil ma'ruf kai da bil ma'ruf mana alal qa'idati shari'a abu ta ka'ida ta shari'a shi ne misali a raba riba na'am fa idza dafa'atum ilayhim amwalahum idan za ku ba su duke ta su fa ashhidu alayhi ku kawo shaida ala aqalla shaida mutum biyu mutum biyu ko mutum biyu da mutum daya da mata biyu ai kamar bashi ne bashi dole a samu mutum biyu illam ya kuna rajulani wa rajulun wa imra'atani imman min zaune ne, shi shuhada saboda ne an tabinna idahu ma fatu da kira idahu wani ukhra haka ma a nan wajen shi ma haka za'a saboda saboda zancen kuɗi ne shi zancen kuɗi dole a kyankyance a tabbatar saboda yanzu haka yanzu yanzu na komai sumi-sumi ɗinka da kirkinka wallahi sai ka sai ka ka a ibili ya zuga ka ci kuɗi ka ci kuɗi sai dai a kan jihantar da kai ka dawo wa kafa billahi hasiba ku dai haka ku amma Allah ya fi kowa kinkance min hisabi kaga ce na ma'ana Allah ina sane mu ya kinkance a ta kullu shay'in adada amma kuma duk da haka ku kun shaida to da inda za a kai tsara a wajen alƙali shi alƙali sai da ba shi da Allah zai nema ba sai da wa sai da mutane da su ji da yin da dan haka a gaba a kan zancen baki yake wa yana amina ba abukum baban wa yu'addi allazi utmina amanatahu ilaika illa raha rabba kada ka yadda ka ce amini daga bawa ajiya ya kudi ya daga baya kudin ya bata ka ce za ka kai shi kara in ka kai shi kara alƙali ya ya maka wani aminin za ka kawo ƙara ai shi amini da ya ce kudin sun ƙare kudin sun bata shi kenan sai dai an jarraba shi da ƙarya ko da hayanci dama a gani to za ka iya cewa amini za ka iya cewa ga shi ƙara in alƙali ya tambaye ka ya za ka ce kai ka ce ya baka wannan birni ya yi da shi da kai cewa wallahi daga yi sai zai Allah to yanzu za a kirawo shaida Allah ya riga ya ce a bada shaida kai kai baka bada shaidan ba Allah za ka kirawo a ce ya shaida ai kaga ba zai ba to shine saboda haka nan wajen dukkan da za a yi za a ba wa maraya dukiyarsa a abin nan yanzu ma abin da ya kamata ƙungiyoyi na marayu ya zamana wato akwai kungiyar maraya a nan zan ba wa wato ainihin ashir shawara ya kafa kungiyar marayu da hudusi ya sunansa da wakafi da wakafi a samu wato ainihin kyakkyawan wato ainihin kwamiti na 'yan wakafi da kuma board ne of trustee za a yi wato malam ina ciyarar yanka a yi saboda irin na abubuwan su ne suke suke za su iya kwato marayu haƙƙinsu wallahu alam na للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان وللنساء أو تكن نصيبا مفروضا نعم نعم نعم للرجال kaso ko maza suna da kaso musu imma taraka alwalida ne daga abin da iyaye guda biyu suka bar wal aqrabuna da makusanta wal nisa'i nasi su ma mata suna da shi wata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a mijinta ya mutu da 'ya'yansa biyu amma bai ba mata komai ba wani su malamin suka ce wannan shine sababin da shi shine dalilin da isa Allah ya saukar da wannan aya kaga wannan abin ne akwai kuma wato wato umu kajja sunanta ta zo wajen manzan a yan take umu ta zo wajen manzan Allah take ya rasu wallahi mijinta ya mutu bai ba komai ba ne Allah ya saukar da mu akwai kuma wani hadisi ingantacce wanda yake shi ma abin da ne daga wato daga daga abin da muna zuwa kansa shi ne wani za a zalar ismata ulil qurba kenan wannan har sababin wannan hadisin tambaya aka yi aka ce aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ya mutu wa bai mabata komai ba to min mabata komai ba don haka Allah yake mimma qalla minhu aw kathir mimma lirijali nasibun mimma taraka alwalidan maza suna da kasansu na wato ainihin rabon gado daga abin da iyaye biyu suka bari wal aqrabuna kuma kusanta kamar yan uwa ko kuma wato ainihin anni da sauransu Hali bangaren uwa baya baya baya gado baya gari kana sakar ai kana aurar da yaka nan ta tafi wanda zai gaje ta sai kai amma duk sauran shi ne za su gaje kenan inda za zai inda za ta haihu inda dan danta zai zai mutu kai ba za ka ba za ka gaje ta wanda ta tafi banuna banu abunauna abunaina wa banatuna banuhunna abuna'ur rijali a jami'i banuna ƴaƴanmu maza banu abuna'ina su ne ƴaƴan maza wa banatuna su kuwa ƴaƴanmu mata banuhunna ƴaƴansu abuna'ur rijali a jami'i ƴaƴan wayansu ne can ba za su gaje ka ba kai ma ba za ka gaje su ba sai dai kowace su tara maka shi a gida ko in sun fito ko kuma an sun an yi abu ne tafi wajen baba kai ne baban kana wani gaga cewa kai kaka ne ba za su gaje ka kuma mara amma dai ba a shi maka mutu inda jinin ka ne shi ma amma can ulul arham ai kuka su ulul arham can su ne za su gaje ka da ya da ta gaje abin nan to shi ne yake cewa wa ma qalla walin nisa'i nasib haka ma mata suna da rabansu mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla kadan ne aukatu amma babu fa shikenan ya ya ba kowa ba kowa nasiban mafruḍa wannan rabo ne wannan kaso ne mafruḍa abun kaddarawa wanda Allah ya farlanta shi daga nan aka ɗauko wato ainihin sunan قالوا وتو أين سنن إن ذلك سنن ربان قادوا إن الفرائض إن الفرائض فريضة من الله نصيبا مفروضا وإن كنت مفروضة أي مؤدى مؤدى أبو الأدرى وما ألا نبي قدرة نعم نعم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وإذا حضر القسمة أولو القربى إذا أولو القربى مكسنتا واليتامى دمرايو نعم آه آه واتو أينهم واليتامى wa ƙuli ƙurba wani ta wani masafi da muskinai suka zo lokacin da za a raba gado ga malam ga kuma wanda za su raba musu gado ga kuma ƙuli ƙurba yan kallo ne ko su ko yan shaida ne to ƙuli ƙurba ne tun da za a raba gado ne za su iya zama shaida kuma su iya zama kallo ga shi su yi tsuru-tsuru ana raba gada saboda haka shi ne allah yake farin su ƙohon ne wa azurta su daga cikin abu gado ku dan ba shi wayan sabuwa mafi yawa idan na raba gado sai ga wani abu ya rabu shi yake to in za ku ba wannan shi Allah ya ce wa tarzuquhum ne ma ai su malamai sun ce wato asalin su wannan wasiya ne mana wasiyar da suka ba shi ne gado ya bayar to ku ba shi ku ba su daga cikin shi ne farzu ne a ga nan sai ya yi wasiya wani kuma suka ce a'a su ake gayawa ake umarta su su haɗa kai su haɗa ɗan kuɗi su ba wa gari ba rawa za a yi su ba ibn abbas ya raba gado ya raba duk sai da ya ba wa duk wanda yake cikin gidan sai daga marayu da sauransu ya fassara shi akan haka ibn mas'ud sai ibn abbas aka gaya masa sai ce ba haka bane ba haka ya kamata ne ai ba su ba masu gado ne na haka ake farzu umumi ko min hudun nan in kake in yi bayani a kansa zan nuna maka cewa wani wani ba'abu min ba'abu dan wani shashi a gani sannan wani kuma da min sun ce wato ainihin an shafe ma wannan aya shafe ta kai an shafe ta da ne aka shafe ta yusikumullah inda gashi an rubuta kuma lawa fi auladikum wani qurba wani yatama wani masakin suna da kafin fi auladikum to saboda haka banda su haka wato ainihin wani su daga cikin malami suka faɗa daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wato ainihin Isma'il bin Muslim al-Makki da Abu Qatada da Ikrima da Abdullahi bin Abbas ma shi ma yana ganin cewa wannan ayar shafi ta kai wannan ayar shafi ta kai don kada wani ya zo ya ce ai mun je jiban komai ba na taɓa wani rabon gado wajen hanallah wajen miliyan ɗari uku da tamanin eh, wani na rabon gado a gama ga 'yan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ƙai ga kaza ga kaza na raba sai zama ina da 'ya'ya guda hudu kowai, ɗaya mace sauran guda hudu to wannan kaga yan wani ba za su samu ba za su samu ba ya malam kawo sai dai kallo saboda aka haka na raba gadon kaf wato ainihin wato suna ji suna ganin su ma suke rubutawa suke rubutawa wani mai turanci ya ce rama kalla ya aka yi aka raba wannan abu na ga wato ainihin masu masu ɗin ya yi nisa ya ce na Allah ne wannan masu masu saboda haka saboda aka gama ka gani wai da muka gama wanda muka rabu gadon da fushin sa sai ya tafi ina cewa malam karan gama ya rabu gado bayan Allah ya ce wai za a hazara cikin wata riba mu ne nake a kirawo shi kai ne kai ne kake wai za a hazara cikin wata riba ko Allah ne ya hukunta ne masa bayani kuma amma kafin a tashi sai yake to akwai yan uwarsa akwai kaza da kaza akwai abun nan abinda ake mu dai iyayen mu da suka nuna mana inda wato na kan risala a tsawon babana cewa yake ma'ana wa da farzuquhum ne su dan bashi wani abu daga cikin wa'insu abubuwan da ba kuɗi bane ɗan tsohon tsani ɗan tsohuwar ɗan <laughs> tsohuwar kujera da wata mota da ke break down duk na musu zan yake to amma ni abin da yake gani ku naɗa ku haɗa ku gani da ya kamata ku bawa wance ku bawa wannan da sauransu a gani ko ni ban karɓi komai ba shi wannan shi ko da yaje ina yawo fa to shine aka ake abu ne kenan wai za halala kai ta wani qurba mustahabi ne a raba ba su amma ko in za a raba suka zo a siyo kayayyakin sha da abinci kowa ya koshi ya ji daɗin shaida da sauransu ka gani amma in amma ala ayi halin da magana ta fi inganci kaga a nan wajen abdulrazak wato daga grade shi akwai abdullahi bin abdulrahman bin abi bakar akwai abdullahi bin abdulrahman bin abi bakar to shi shi abdullahi din shi ya raba gadon abdulrahman babansa babansa abi abubakar lokacin da abin nan sai da ya raba duk wanda yake wajen sai da ya bashi kuma aisha na na aisha radiyallahu anha tana gani wannan babban malamar wanda mazala yake hudu ne fadinikum min hadhihi humaira wato ainihin ba ta ce kawai ba to ai shine nake ga abdullahi bin abbas ya ji wannan sai yake ma saba, bai daidai ba bai daidai ba mana ba ba mu san mu dai bai mu san abin da ya ba baya ba amma dai gaske lamari abin da ya mu suke faɗa ɗin ya fi kusa da a yi haka musamman ma'ana dan da ne musu bayani sai aka ba wa kanwata wata tsohuwar mota ta yi break down din aka ba wannan aka ba shi aka ce duk kayan cikin falon nan na tare wannan aka ba wannan aka kaga farko ne inda sun ga dama sai ce ne sai ba za su bayar ba dan in duk wanda yake wa wajibi ne ko yanzu wani zai ce wajibi wani in so ya gaya min dalili wannan umarni ne ga shi wani suna cewa ma an shafi an shafi aya to amma kaga ko yaya ya kai bayarwa ai ya fi ne ya fana ya fana wa wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana wato sananniya magana ma'aqula wanda za a fahimta wanda ana gaya masa sai fa ku ban kuma wallahi bayan na gama wannan abu sai da gaya ya gashi shi ku gaban amma ku ban da su saboda wayan ƴaƴan sun kare dan da an samu in ɗaya a cikin mata shi kenan ya tarwata karatu ba wanda zai yi ce kaza da kaza shi ne zai kwashe sauran ya zama asibi na'am وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا wannan wa'azi ne ake yi wa wanda misali ya zo ya tarar da wani ina nema ya wasiya wadda za ta kwashe kuɗin ya ba wa wani ga 'ya'yansa ga kaza da kaza da sauransu yau da aka yi kafa kafa kada ya je ya wasu yadda za a zo a kwashe kuɗi a abin nan na ji wani wani attaji ya ce an ce ya ce an ce ya ce idan ya mutu za a ba kaza kaza za a ba kaza to kada ya je ya kwashe kudi ya ba abin nan in ma ƴaƴansa mata ne dai Allah ya ba su abin da ya ba su dan mutum da ya mutu ya bar mace ɗaya za a kasa rabi rabi za ta ka ce a kasa uku a ba wa mutane biyu kai ko ita kuma a ba ta ɗaya ka fasa rama da ka raba da kanka ce ba a mutum baya raba gado da kansa idan idan ya raba ne kawai wakafi ya ajiye shi yana ganin tun da ina ganin ba zai amana ba ko kwanaki na an bani labarin ko kuma an kawo mun kes wani ya raba ya ba wa 'ya'yansa guda uku ya ba su ɗakuna ɗakuna da gidaje da sauransu bai san zai sake wato aure ba sai ya sake matar ta mutu sai ya sake aure wata da ya aure wata sai ga ɗaya biyu to ka gani kaga ya raba gadon wani kuma ya raba gadon da ita da ƴaƴansa da baki ɗaya amma da ya tashi da yake jahili ne sai kowace shi kenan sai yake duk sa maza gidaje duk ƴaƴansa mata shaguna don ya ga ina da shaguna da biyar haka kuma aka zauna har yanzu da su kai ƙarama ya fi da kanta da su to ne shi ita shi haƙƙi ba a cewa ba za a kai ƙara ba gara ku ɓata da mutum da ku ɓata da Allah kuma sannan daga baya abu ya zo ya zo ya abu ya duk rabon gadon da aka jinkirta shi har ya kai inda wani za a yi mantawa da abin da zai mallaka ko kuma ya mutu ma wani su da su mutu da sauransu wallahi bai halatta ba bai halatta ba ina da cikin abin da yake ya zama ya zama al'ada a kasar nan wani su kuma malamai sun ce wannan wannan ayar daga wannan wannan wannan ayar abinda ake ake nufi hakikalin gaskiya shine a yi wa mutum wa'azi kada ya zamana wato ainihin ya ba da wasiyar ‘ya'yansa duk da cewa ka gama da kiya sun tsare duk sanda kai wasiya domin malakiya suka zo kafin arba gadon sai an kalli kudin nawa ne ya fita daga cikin wani wani kuɗi da ake cewa asulusul mubadda sulusi ya fita ɗaya daga cikin daga cikin ah, ah, eh, eh, one over three misali a ce mutum ya mutu ya bar dubu ashirin sai ya wasiya a ba wani dubu goma gan haka duba za a game ya fi me ya fi ɗaya bisa uku to malikiya suka ce ba za a ba shi ba amma dai a iya raba duk ba yan hau a iya raba su dai uku ɗin ne zahiriya sarakan yan baba ta gani su wani suka ce ba za a ba su ba sarkin wasiya ba za a bashi ba so yake fitar da rabon ya fitar da gado daga daga wa'ansu wani Allah ya ga ba yayansa ya yan uwansa ne su kai ko za su kwashe kudin saboda aka ya kwashe rabi ya ba ya ba wani da duk wani duk abin wani din ai bai kai yan uwanka ba ko ba ko ko ko ba ka jituwa ai jini ku eh ya za ka yi dole yanzu mutum ya iya cewa babansa ɗansa wani ya taba cewa ɗansa in ya mutu ɗansa kada a raba gado da shi saboda ya ba shi haushi ya ce kai ba haushi ya ba Allah ba haushi mu wallahi sai mu raba wai ya ba shi haushi saboda aka ban da shi zai je ma kotu ya abu da sauransu ya ce kotu ma hukaci ya fi ko ta yi haukan muka zo sai mun tarwa haukan ka gani saboda mai saboda saboda a raba kamar inda ya bane wallahi inda musulmi wato musulmin kirki ya gada haka wani ma zai gada wai ka ka yi hatta kai ma baka yi masa tarbiyyar da zai zo ina faɗa wannan magana ina yi maka iyaba sai kuma gashi nan ka zo kana faɗa wani abu duhu ya da ki duhu to sai kai masa wa'azi cewa ya gyara gyara wani haɓa mai nufin janafan a isman fa a tilaha bai nan mame ila ake malin shi ne allah yake ta illa ya ji tsoron allah kada ya faɗi abin da zai fitar da gado wani ya ƙulu ƙaunar sabida ya faɗi magana ma'aƙula makatarciya kada ya je ya kwashe kuɗi ya ba wa yansu na'am إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ما لم wato sha'anin maraya ina da matuƙar muhimmanci ina da kuma haɗari a baka abin kuɗin maraya ake in ya ƙare ya za ka yi ko a kan shari'a ne ma ka gani innal ladina na amwalahum wannan ta sauka ne akan wa'inda wato ainihin suka suka hada kuɗinsu da kudin yasunansa kudin maraya suna ciyarwa su tsakuri nan su tsakuri nan lokacin da wannan abin ta sauka sai suka je suna bubbuɗe suna warware duk abin da abin ana ƙyanƙyance wato dukiyar maraya don kada su shiga cikin abin nan innal ladina ya'kuluna amwalan yatama duk wanda suke cin dukiyoyin marayu gulman da zalunci a gani idan ba bin ma'ruf ba inna ma ya'kulu zulman wannan ne lirabinsa zulman hmm? alawa da wani ya la zulman samin inna ladina ya'kuluna amwala yatama wa anna suke cin dukiyoyin mutane zuma abin nan a ga a san yaya cin yake ba to shine aka aka tamyiz zulman ya zalunci mansubun bi tamyiz to nan kace hali shi ne hali to da haka abin da ya fi inganci a ne inna ma ya kunu da amma in aqid aqida ma za iya cewa maf'ulun li ajlihi a ce inna ladina yakuluna al-amwali wa yatama zulman ay lizulmi kaga ya zama miki nan maf'ulun min ajlihi gara ma a ce maf'ulun min ajlihi da ce ne da ce hali dan hali ga abin da isa ka wadata hali yayi kama da maf'ulun ka san maf'ulun wajen wajen bakwai ne idan ka wuce mafa'ulin yi kai sarki mafa'ulin yi sauran sai ka sai su rikitar maka in baka farga ba na saboda haka inna ma ya'kuluna eh, fi budunihim ne na ran ina in dai da zalunci ne to cuta suke ci a cikin ciki wasa ya launa ta ira nan ga kuma a nan a haka ina nuna alamar a wato a ma'ana wato wuta suke ci wasa ya launa ta ira wannan waw kamar linki element ne na bayanin wannan kenan wa sayaslawna sa'ira kuma za su shiga wato ainihin jahannama inda za a ce me isa ka ce na innal ladina ya'kuluna amwalan yatama zulman innama ya'kuluna fi wuduhihim nara ya ai saboda wa sayaslawna sa'ira an samu relationship tsakanin wannan jumlar da wannan jumlar mai ƙarfi wani sun ce a wata sabuwa ce so da ka wannan wawudin ya zama ba na akashi bane ya zama wawul istina ne wa sai su launa sa'ira da sannu za su amini to amma ina wa sai su launa sa'ira ina fa'iliya shine wannan wawudin الفاعل ضمير تقديره هم أي وسيصلونهم سعيرا نعم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة لها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له wannan aya ita ce ake cewa ayatul wira da ita da rukunin wannan aya da wacce suke gabanta har zuwa inda Allah yake cewa wallahu alimun alim har ma inda Allah yake cewa wato walahu azabun muhim shi da cewa wannan bayan an gama ne aka yi wa'azi sannan sai aya ta ƙarshen wannan sura wacce Allah yake yastaftu naka ya fi kun fil kalala har zuwa inda Allah yake cewa wallahu bi kulli shay'in alim wannan aya wato ainihin ta sauka ne don ta shafe wato ainihin wa'insu abubuwa wata aya kamar inda wani suka faɗa kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf ne haqqan ala al-muttaqin wannan a sura wannan a cikin sura suratul baqara take to sai aka shafe ta da wannan wani kuma suka ce a'a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ainihin lokacin da aka saukar da wannan aya yanzu yake ala inna allaha aqa kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata li warith shi wannan hadisin shi ya shafe waccan aya to kaga yi wato ainihin hadisi ke yana shafe aya za yi magana akan cewa akan naf aya yana shafe tana shafe hadisi aya tana shafi aya ko hadisi ya shafi hadisi ko hadisi ya shafi aya ko aya ta shafi hadisi akwai wahalar kawo dalili ko kuma misali ta hadisi ya shafi ne aya na'am to amma mafi yawa misalai da yawa wanda aya za ta shafi ne hadisi shafi sun yawa wannan aya ta sauka ne da haka ma iya cewa wannan wannan aya ta shafi ta shafe abin nan ta shafi duk wata wasiya da mutum zai yi wato ai ga wanda ya gaje shi duk wani wanda ne gaje shi bai halatta kai masa wasiya ba wanda ne gaje ka kamar ka ce in ya in ya mutu shi nan akwai wani abubakar ya fi ya fi cikin da shi ƴaƴana shi a ba shi gidan gidan gidan na DRA sarkin bayani to ya gama karatunsa ke kyale shi suru yake yi ga Allah ta ya bayar yace fala siya ta riwaya babu gado babu wasiya ga gado saboda haka ba za a bashi komai ba ko da ya abin fa aslaha sai a gyara sai yi kuskure da ka ba za a yi ba dan akwai wasiyar da ake yi da yawa amma kuskure ke musamman a raban gado wannan aya ta sauka ne a lokacin da wani suka ce jabir bin abdullah lokacin da manzala ya je gaishe da shi da shi da ba shi da lafiya ya kai inda ba zai a wannan ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya watsa ya daula ya watsa masa ruwa sai ya farka saboda tsananin ciwo shi ne yake cewa zai mutu ya bar abin da ya zai da dukiyarsa sai Allah ya saukar da wani haya? wani kuma suka ce wato ainihin matar wato matar wato abinan imra'atu sa'ad bin abi rabi'a abin rabi'a shine ita ce ta zo wajen manzala to ya rasulullahi gashi ya wato ainihin wayannan yaran ta da yara guda biyu mata wayannan matan guda biyu ya'yan wato sa'ad ne wanda aka kashe shi a yakin Uhud tare da kai yayin shahada to amma aminka ya mutu ya bar dukiya amma aminka ya ci ba su komai sai ya ce yin da yake Allah zai saukar da hukunci akan haka shi ne Allah ya saukar da yusi kuma Allah ya da kuma zai zakari in ka hada da shi ne yake da ya kirawo su ce a kirawo amin Ya ce kai aminsa ka ba ta ɗaya bisa ka ba wa matarsa matar sa'ad ɗaya bisa takwas sannan su kuma waɗannan ka ba su biyu bisa uku sai kuma sauran karfi kaga kenan asali dukiya nawa ne asalin dukiyar asalin dukiyar takwas ne ko da kan kan aka ta takwas ta dauki nata saura nawa saura bakwai ko to bakwai za a iya raba shi uku ya za a yi wani wata nan ba za a samu ta bakwai uku ya shiga bai ba komai ba haka ma takwas ta shiga ba ta ba komai ba 24 so da aka asalin sa asalin rabon gada in aka yi tashe ne ka tashe in aka kawo asalin rabon gada shi ne takwas ɗin to zai yi ta tashe shi ne wato ainihin a ɗauki a kawo nambar da kowa zai samu sai a ajiye ta sai a ajiye ta sai yanzu kowa ya samu saboda haka ita za ta samu nawa a cikin 24 ɗaya ne za ta samu uku su kuma za su samu nawa ya su nawa za su samu biyu bisa uku nawa ne biyu bisa uku nawa ne biyu bisa uku. 24 sha shida ko sha shida za ta kasu kashi nawa to sai ya zama na sai ya zama na su wa'annan sai su ɗauri uku biyu shi kuma sai ya ɗauri sauran ya zama mai asu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ilhaqul fara'id bi ahli wa ma baqiya fa li awla rajulin zakari fa li awla rajulin zakarin shine kamar amin nasu. ko da haka za a raba gada haka annan kuma ya ya ce kai shi ke nita tafi da ƴaƴanta da kudinta shi kuma ya dauki sauran in ka dauki sauran za a ga nawa ne to shi ya ɗauka kuma ga baki ɗaya zai ɗauka inda su su biyu ne sai su yi zakarin ai sai su kai sai su raba ɗaya ne ya an wa musulmi wato rabon gado ina da matuƙar muhimmanci nan gaba za a ɗauke shi manzala ya sarrafa ya ce ta'allimul fara'id fa innahu fa innahu sayurfa ku nemi ga ilimin rabon gado domin nan gaba za a ɗauke shi wani suka ce bi rafa ulama ba in an ɗauke wato ainihin malamai shikenan akwai akwai hadisin da yana cewa akwai akwai mutane guda biyu za su zo suna su ma sun rasa wanda zai raba musu gari ana ta faɗa sun rasa wanda zai raba musu gari. a gani yace akwai inda yake cewa a ta'allimul fara'id fa innahu su ilm ku nemi ilimin raban gado domin rabin rabin rabin ilimi rabin ilimi domin ya a cikin malamai ka gawa su ainihin wanda yake ya raba gado sai wajen wani babban malami abokina ne muka muka abu da kawai nake ina rubutu masar akan akan rabon gado a ah, ni ba ruwa ne abu da zan ni abin da ni kuma Allah bai bani da fiye akan wallahi akwai wanda muka fara karatu muka fara karatu ina da komai ina fasaha da sauransu yake in ana karatun kansa ciwon ke yake to yaje ne ciwon tafiya ka samu wani littafi na hau ka zo ka zo ka sa ko da wannan kwakwalwa ba za ta riƙe ba to kaga ashe kenan magana manzala yayi gaskiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka yan uwa wato ainihin rabon ilimin rabon gado ina da abin nan Allah madaukakin sarki a dunkule zan faɗa Allah madaukakin sarki ya ya kasa rabon gado a dunkule kashi uku kashi hudu kashi na farko wato ainihin tsakanin iyaye da yaya shi wani makarta ne kashi na biyu tsakanin mata da mazajensu shi ne wadda kuma nisu mata da ka'azuwarsu kashi na uku shi ne tsakanin yan uwa tsakanin ɗan uwa da ya mutu da wato yan uwansa na ɓangaren mace shi ne lu'ummai shi ne wa in kana rajulun su kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fa li kulli wahidin huma a sudus in kanu aksar min zalika fahum shuraka kashi na hudu shine kashin mutumin da kalala sunansa shi ma wannan kalala ne shi ko kace karami ko babba wancan ko babban kalala shine wanda ya mutu ba shi da kowa kalala shine wanda ya mutu ba uwa ba uba ba ƴaƴa ba jikoki ba ba sai yan uwansa in an samu na wajen mace to shine kalala na farko wancan kuma ba kowa sai yan uwansa shaqiqai to shi kuma kalala ne shi kuma na biyu wanda Allah yake cewa yassautu naka to kaga inda Allah ya raba gado Diga baki ɗaya bai fi ne bai fi shafi uku ba amma duk duniya za a iya raba masu rabon gado ba nau'in mutumin da ba za a iya rabon raba wasu garuwa mutum dai kai ko aljani ne ya mutu ya je ya tattara duk danginsa komai yawan su tattara sarakan yawa ya zo a zo raba musu kuma kowai a cikin formula guda guda guda guda biyar formula ta farko shine biyu uku ta uku ta biyu sai hudu sai shida sai takwas in ka gada maka iya cewa akwai sha biyu sannan kuma akwai ishirin da hudu in ka ce a ce bakwai ɗin ne amma an kafa da za ga wato ainihin ai sha biyu za ta makale a cikin wancan a cikin wayan nan da an ko za ta haka ma ishirin da hudu ba yanzu muka shigar da takwas da shida ba ma iya cewa shida ko uku to a sai sai tara rabu saboda mu'ujizar qur'ani mu'ujizar qur'ani ya kamata a ce an yi rubuta littafi akan wayannan ayoyi ka gani ta wajen ɓangaren arabiya ya gaji ga mutane kaga gafa annabi cewa ta inna Allah a'ata kulla bi haqqin ne haka to na farkon wannan shine wannan shine na wato tsakanin ƴaƴa da mai da iyaye ba ya cewa da kakanni amma ya ji dai ne ai ba ban babanka babanka ne kakan kakan ka da ita faɗa ka ne dan dan dan dan abakin ka ya dade dan ka ne to sai kuwa amma ba za ka ce dan yar a dan yar ka ba mun yi wani ba jiya a dazu abu na urjali a janibi to shine asalin magana Allah yake yusikumullahu Allah yana muku wasiya ay ya'murukum yana umartar ku da da abin da za ku yi na daga shari'ance kowa a bashi haƙƙinsa lil zakari mithlu hadhil unsayayn maza namiji daya a bashi rabon wato ainihin mace daya mata biyu to mithlu hadhil unsayayn mata biyu ai da malam da wato ainihin a lokacin jahiliya har manzo Allah ya bayyana ya ma daɗe da bayyana kafin Allah ya saukar da wannan ayar wato ainihin larawa ba sa ba wa mace rabon gado ba sa ba 'yan yara rabon gado maza ne ko mata ka san dalili ba sa yaƙi ba sa kare al'umma sarakan yaƙi kenan su ba sa hawa doki su yi garma yaƙi da su su kare al'umma ko sannan kuma za a zo a ba kuri haka suka ce ka gani kaga wannan mata ya daidai da lirijali na tsibin aka rabu na wani nisa wal na nasib saboda haka Allah yake lil zakari da hadhihi al-unsayayn saboda haka ina kenan da mutum zai mutu ya bar da marufi ya bar mutum ne ma'ata ma'ata an ya mutu ya bar shi ne an ɗin ya haka haka masu rabin gado ya bar bin ya zama ya bar wato ainihin walad ko kuma zakar ya zama ke ibin daga sama ai ba sai na tashi mata an bin irin ai sai ba shi za ka gani ba asalin dukiya ta zama nawa ta zama uku wannan wannan aka shi ne lizzakari ne kira da yankai amma wa in kunna nisa'an idan ya zama da sun kasance maza ne ko kasu na kai ai mata ne ko kasu na kai sama da sama da wato ainihin guda biyu matan to amma abin da kini ba ko kasu na kai daga biyun ake ne kada ka ce sai sun kai hudu tunda Allah ya ce fauka kai ba fauka irin taka ba da Allah mara ta Allah shi ne wato sun kai uku sun kai biyu to fa hunna thulutha ma taraka ne thulutha da biyu bisa nawa biyu bisa uku A jira wannan wato ainihin wannan wannan shi ma mace ne eh, mace eh, mace bin wannan ma bin mutum ya bari mutum ya bari ya za a raba gada ne sanin raba gada shi ma shi kuma nawa uku za a ba su nawa biyu saura nawa sai a kai shi baitul mal baitul mal a kai shi in akwai in akwai baitul mal ai zancen zancen wannan muke yi in haka ne sai in kwanar muna ta muna ta yi ka gani in dai gashi Allah ya ce wa in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahunna min sun sa matara wa in kanat wahidatan muna fasara ayoyi ne saboda ayi ba za in muka ce eh, haka zamu yi sai mu ta kashe mutane muna rabe gari muna rabe kudi a gani yanzu amma yanzu Allah mu ayar musulmi wa in ka wa in kanat wahidatan fala hame asalin rabon gadon ya zama nawa biyu mutum ya mutu ya bar wato ainihin ba yasa sai biyu saura nawa ga daya ina za a kai shi baitul mal in akwai baitul mal mun tabi akwai tsari shine misali na akwai tsarin hukuma ta musulunci da ya tsoro da baitul mal na musulunci da tsari da sauransu a to sai akai baitul mal jama'a an ba ku ya ai babu yan uwan dan Allah ma dan kan kada ka mana yan uwa to ai to garwar abin da karatu babu dai babu kowa sai wani saboda haka wannan baitul mali sai a yi wani abu da ake cewa arrad arrad shine a koma musu da kayan sai a ce wannan ma daya wannan din abu nan an koma musu da kayan a wayan kanin wahi da tanko sai a koma mata da ɗayan a ba ta biyu amma fa za a sai a raba fa sai a raba gadon an ce misali guda biyu ne ga naki ɗaya amma yanzu tun da babu baitul mali ko boki ɗau ɗayan kaga kenan ta gane kenan wannan bil ne wannan kuma adam ne adam adam baitul mali al muntabi na'am wa in kanat wahidatan fal nis wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus kowane ɗaya daga cikin su wato ainihin ina da ɗaya bisa shida in kana lahu walad in ina da ɗa walad da ko mace ce Na haka ake aka sami kira waladun ko dan ko ko mace ko namiji saboda haka ga anan wajen kenan mutum ya mutu da mutum ya mutu ma ta'an ya mutu ya bar wa ya bar wa, ya bar om ab asalin dukiyar nawa om ab asalin dukiyar nawa shida amma fa akwai walad eh, ibin to kowa sai ya ɗau ɗafin nawa zai ɗauka wannan wannan fa saura nawa ya kwashe ai namiji ne amma mu ƙara masa yawuwa mu ƙara masa yawuwa bin ya zama abin nan wannan ɗaya ko wannan ma ɗaya saura nawa saura hudu